ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata قدياتا allah ألا وبنجز تالكي ميكومي mai cikakken إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau yammaci na asabar sha hudu ga watan da saniya. bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammadin al-hassan بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند ذا تاشي أديدي فقرا والشمالا يكي ومن جهد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي الله تعالى مكذبا فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك malam yake cewa wa man jahada duk wanda yayi jayayya aw shakka ko kuma ya samu tantama ko kokwanto fi harfin min alqur'ani akan harafi ɗaya na cikin qur'ani yace shi bai yadda da shi ba harafi ɗaya. Yayi yi inkari ya ce bai yadda da wannan harafi ba to wannan mutumin har ya mutu yana mai karyata wannan wannan mutumin ya mutu ne a matsayin kafiri saboda Allah ya ce la ya'tihi al batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid qur'ani la ya'tihi al batil gurbataccen abu bataccen abu Rusashen abu la ya'tihi baya zuwa masa min baini yadayhi a gaba ga qur'ani babu wani abu gurbatacce da yake zuwa wala min khalfihi balle ma a bayansa tanzilun shi qur'anin nan saukarwa ne min azizin hakim daga ubangiji mabuwayi mai hikima min tanzilin min hamidin hakim ko saboda haka abun godiya mai hikima Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Qur'ani babu wani abu a cikinsa da mutum zai yi shakka saboda gabaki ɗayansa waye ya saukar da shi Allah wani zai iya cewa to ai Qur'anin nan a ciki kamar akwai alaman controversial issues a ciki tunda a wani waje Allah ya jingina shi zuwa ga mala'ika Jibrilu a wani waje kuma ya jingina shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi a warware wannan matsala inda ya jingina shi zuwa ga mala'ika jibrilu shine faɗin Allah madaukaki da ya ce innahu laqur'anun karim lallai shi ƙur'ani ne mai karamci kaga anan Allah subhanahu wa ya ce ƙur'anun daga ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan ƙur'anan au maƙuru'an ala wazni fu'ulan bi ma'ana ƙur'ani abin karantawa ne shi sa Allah yake cewa latu tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada ka motsa harshenka dan gaggawa wajen haddace ƙur'ani ya Muhammad inna alaina jam'ahu wa ƙur'ana lallai a kanmu in ji Allah za mu tattaro maka shi za mu karanta maka shi fa'iza ƙara'nahu duk lokacin da muka karanta shi sai zo da zarfu zamanin adverbial clause of time duk lokacin da muka karanta maka shi fattabi ƙur'ana ka bi karatunmu sai ce summa inna alaina bayanahu sa'annan bayanin ƙur'anin yana gare mu ne kaga anan sai ce innahu laqawlu rasulin karim lalle qur'ani manzance ne na manzo mai karamci sai ce zi quwwatin inda zil arshi makil shi wannan manzan mai karamci ma'abuci karfi ne mai karfi ne sa'annan kuma tabbatacce ne a wajen ubangiji mai al'arshi shine wa mala'ika jibrilu ga anan Allah ya jingina shi zuwa ga mala'ika jibrilu me yasa Allah ya jingina shi zuwa ga mala'ika jibrilu sai malaman ulumul qur'an da malaman usul fiqh suke cewa wannan shine ake kira idafatu tashrif jingina shi ne zuwa ga mala'ika jibrilu dan a girmama shi me dalili saboda ai umarnin Allah ne Allah ne bashi umarni ya karantar da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam qur'ani ko to tunda yana bin umarnin Allah sai Allah ya jingina shi zuwa gare shi saboda ba shi bane ne qur'anin waye ne shi Allah amma saboda yana zartar da umarnin Allah sai Allah ya jingina shi zuwa ga mala'ika jibrilu to tambayan da ke ciki shine ko shi ba da ke ciki wani zai iya cewa ah, to Allah ya taba faɗin haka kuma yana nufin karan kansa gashi ya jingina qur'ani zuwa ga malaika jibril amma kuma yana nufin karan kansa sai mu ce eh gashi nan ai anan ya ce thumma inna alaina bayanahu ko innahu yadda yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi sai ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana sai ce fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanahu mu ne zamu yi maka bayani waye yake yi wa manzo Allah bayanin Qur'ani mala'ika jibrilu ko saboda Allah ce allamahu shadidul quwa kaga anan shi bar zai ah to ai a ina Allah ya kawo lafazin da aka jingina shi zuwa ga mala'ika kuma amma yana nufin kansa sai mu ce to kadima a hankali Allah madaukaki ya faɗi dangane da annabi Ibrahim lokacin da yake Babila mala'iku suka zo gidansa suka ziyarce sa lokacin da za su je su hallaka mutanen annabi lut sai suka ma matarsa bishara cewa za ta haihu lokacin da suka zo ai ya kama ɗan maraƙi ne ya yanka ya ba su sai suka kici to a ɗabi'an balarabe in ka zo gidansa ya baka abinci ka kici yana ganin kaman ka zo da wani abu sharri شيني هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إن دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم كذي دليل كده أتمتكين سورة هود Allah ce falamma zahaba an ibrahim rau'u rawu wa ja'athu al-bushra fi a lokacin da tsoron ya fita daga zuciyar annabi ibrahim saboda ya tsorata sai suka ce mai la takhaf karka ji tsoro ina rusulu rabbika lan yasilu ilayka ko mu mala'iku ne na ubangijinka mutanenka ba za su iya zuwa nan ba Shin Allah ce hulbushira bishara bushara zo masa cewa matarsa za ta haihu fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim sai da ta mari fuskanta saboda mamaki fayau ce ni fa dattijuwa ce da ba ta haihuwa bakarariya ce ni ta yaya zan haihu tana shekara tamanin? shine Allah ce yujadiluna fi qaumi sai Allah ce yana jayayya da mu a cikin sha'anin mutanen annabi lut a wannan wuri ai ba da Allah annabi Ibrahim ya jayayya ba da waye mala'iku saboda ya ce inna fiha luta ya ce a cikin wannan garin fa da za ku je akwai annabi lut kaga anan da mala'iku ya yi jayayya amma sai Allah ya jingina hukuncin zuwa ina kansa saboda mala'iku da umarnin wa suke aiki umarnin Allah to shine dalilin da yasa anan Allah ya jingina shi zuwa gawa mala'ika jibrilu to haka hukuncin ɗaya ne idan da ya jingina shi zuwa gawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi ƙauni sha'ir ƙalilan ma tu'uminun wala bi ƙauni kahin ƙalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin kaga ya nuna maka saukarwa ne daga ubangijin talakai kenan qur'ani Allah subhanahu ta'ala. ya saukar da shi to duk wanda bai yadda da harafi guda ɗaya ba a ciki ya ce bai yadda da harafi ɗaya ba to wannan mutumin ya fita daga addinin musulunci kaga anan wa'anda suke yan shi'a sun shiga cikin nan saboda ba su yadda da ƙwar'anin da ke hannuna da hannunka ba a su wannan ƙwar'anin suna amfani ne da shi a matsayin Ɓoyewa ka saje ka yi disguising ɗin kanka akan cewa akwai mushafu fatima ƙur'ani na na na fatima wanda wai Allah ne ya saukar mata da shi suna ke kira fatimiyun su asalin wanda suka girkiro maulidi suna ke kira fatimiyun lokacin da suka kafa daula a garin misra a shekara ta ɗari bakwai bayan hijira suka kafa daula a garin misra suna ke kira fatimiyun to saboda haka suka ce tana da ƙur'anin da Allah ya saukar mata don sun ce in ba don fatima ba da Allah bai halicci manzan Allah da Ali ba saboda haka wannan ƙur'anin ita da aka saukan mata da shi lokacin da ta zo gargara na mutuwa ai kaga ita ce wanda babanta ya sirranta da ita kafin ya rasu lokacin da ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin jiki kamar yadda Abdullah bin Mas'udin a ruwayan Imam al-Bukhari ya faɗi yace jikin manzon Allah yayi zafi da hannu ba ma iya daga mu daura a jikinsa sai na ce ya rasulullah innaka latu'aqu wa'qan shadida ya ma'aikin Allah lallai kana matukar jin jiki sai ya ce ajal ya abdullah yace tabbas haka ni ina jin jiki inni la'u'aqu kama yu'aqu ar-rajulani minkum ni Allah na jarabta ta da rashin lafiyar da ake wa biyu daga cikin ku sai ce zalika yadullu anna laka ajran wannan yana nunin cewa kana da lada biyu kenan sai ce ajal ya abdullah ma min muslimin yusibuhu aza hatta shaukatu yushakuha illa rufi'a anhu darajatuhu wa muhittat anhu khatayahu yace babu wani musulmi da zai fada cikin wata musiba a rayuwarsa yayi hakuri sai Allah ya kankare mai zunuban da ke tsakaninsa da shi sa'annan wannan musiba da ya fada ciki zai ɗaukaka darajarsa a wajensa to da Fatima ta zo ta ga babanta a wannan halin sai ta ce wa karba abata wayo babana na jin jiki sai manzo Allah ya kalle ta yace laisa ala abiki karbun ba'da yau yau din nan daga yau babanki ba zai kara jin jiki ba sai ya kira ta sai ya rada mata magana sai ta fashe da kuka ya gaya mata cewa zai mutu ta juya za ta tafi sai ya ƙara kiranta sai ya rada mata magana sai ta yi murmushi na na shi take cewa bayan manzan Allah ya rasu sai muka tambaye ta me sirrin maganar da manzan Allah ya gaya miki a wannan lokacin sai ta ce ai ya gaya mata wannan rashin lafiyan ba zai tashi ba shine ta fashi da kuka da ya kira ni kuma bayan na tashi zan tafi ta ce ya gaya min cewa ni ne farkon wanda zan riske shi bayan tafiyarsa shine na ji daɗi zan je riske babana a gaya maka ka mutu ai ba zai yi ba sai ta ji daɗi shine daɗin da ta ji kenan to shi ne Allah ce mata naisa ala abiki karbun ba'da al-yawm to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu Allah ya karɓi ransa aka je aka binne shi da Anas ɗan Malik ya dawo gida sai ta ce ya Anas an anfusukum an tahsu turaba ala rasulillah yanzu zukatanku ya ji daɗi da kuke lullube manzan Allah da ƙasa kuna rufe shi ya kuke ji a zuciyarku ce ya abata ila jibrilin yan'a ya abata ila ma'awa. Ta ce mala'ika jibrilu ya sanar da manzan Allah mutuwarsa ya kai mahaifina aljanna ne fa kace tafiya bi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi ina firdausul Aala, kaga yana nuna haƙurinta akan me rashin mahaifinta to muhallin shahid a ciki suka ce to ita lokacin da ta zo mutuwa ta ɗauki wannan ƙur'anin ta karanta wa mijinta Ali bin Abi Talib saboda haka harafi ɗaya babu shi a cikin ƙur'anin shi sa babban malamin tafsiri nasu wanda ake kiransa al-qummi yana da wani tafsiri tafsirul qummi nasa a cikin tafsirin zaka ji ayoyin qur'ani ana canza ma'anarsa ga baki daya yanda yake cikin qur'ani daban da yanda yake a cikin wannan littafi nasu ya ayyuhan nabi balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu asimuka minan nas to su tawilin da suka yi wa ayar wai shine ya ayyuhan nabi balligh ma unzila ilayka min rabbika min ali fa in lam taf'al fama ballagta risalata haka haka ya jawo aya cewa ya kai wannan manzo ka isar da saƙon da Allah ya saukar maka akan cewa Aliyu shine ya cancanci ya zama annabi da shugaba ba kowa ba su kuma alawiyun daga cikinsu wa'annan fatimiyun kenan suka ce fatima alawiyun kuma suka ce a'a ai manzan Allah ma karan kansa sallallahu alaihi wasallam ba shi bane aka ba annabtakar ali bin abi talib aka ba annabtakar da aka ba shi kamar yadda imamu ibn hazm ya kawo shi a cikin littafinsa alfisal mujalladin farko da yake magana akan wato shi'a alawiyin sai ya ce a nan sai suka ce a sai suka rabu biyu kashi na farko suka ce kafar jibril mala'ika jibril ya kafirta saboda an bashi sako ya kai wa ali bin abi talib sai ya tsallake ali bin abi talib ya kawo manzan Allah kaga annabtaka manzan Allah ma ba su yadda da shi ba to ina ga musuluncin manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam ba su yadda da shi ba to dan sun tsine wa sahabbai wani abu ne a wajen su wanda aka turo shi da sakon ma sun ce ba shi aka ba sakon ba to dan sun tsina wa sahabbansa ai ba komai bane a wajen su sai suka ce kafara jibril anan suka ce mala'ika jibril ya kafirta saboda ya ɗauki sako ya ba wanda ba shi a cancanci a bashi ba kashi na biyu sai suka ce akhfa jibril a'a shi mala'ika jibril ba kafircewa yayi ba yayi kuskure ne imamu ibn hazm da ya zo daidai nan sai ce unzuru ila hadhihi alhazayan yace ka duba irin dabbancin nan yaya dan shekara 40 da dan shekara 10 zaka kwatanta su sai na ali yana shekara 10 a wannan lokacin manzo Allah yana shekara 40 to ta yaya za a ce ka ba dan shekara goma sako ka tsallake goma a ce ka makance har ka je ka ba dan 40 ko kowa zai dauki wannan sakon kaga ina laifi a ce ka ba dan sha ɗaya sha biyu sha uku ko su ne suke dan tazara da me goma amma har a tafi arba'in sai ce ka duba irin wannan dabbancin to su ne alawiyun shi yasa imamul harawi a cikin littafinsa zammul eh, kalam da ya kawo kisan wani alawi da ya zo wajen imamu malik wani dan shi'a da ke fifita ali bin abi talib akan kowa sai yake yake tambayan manzan a yake tambayan imam malik ya ce ina da tambaya imam malik ya ce bismillah sai ce wai wane ne mafificin mutumi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai imam malik ya ce abubakar eh, sannan alawi sai kala lahu thumma man faƙala maliku thumma umar faƙala al'alawiyu thumma man sa'an nawa faƙala imamu malik thumma usman faƙala al'alawiyu thumma man qala thumma ali sai ce la ujalisuka abada yace waye fiyayyen mutum bayan manzo Allah imam malik yace sayyidina bakar yace sa'annan sewa sai sai sa'annan umar yace sa'annan wa sai sai sa'annan usman yace sa'annan wa sa'annan sai ce sai sayyidina ali sai ce daga yau har abada bazan ƙara zama a majalisinka ba sai imam malik ya ce zalika laka wannan kai ka so? saboda haka su a wajensu ƙur'anin da kake karantawa tukuyatan ana karanta shi ne tuƙiya saboda haka wancan musafin ali bin abi talib a aƙidarsu kamar yadda abdullahi al-jumaili ya kawo su a cikin littafinsa mujallabi na farko bazil majhud fi mushabahatin rafidati bil yahud cewa ali bin abi talib ba mutuwa yayi ba a aqidar ruj'a cewa zai dawo cewa kamar yadda Allah ya dauke annabi Isa ya ajiye shi a sama ta uku to haka shi ma Ali bin Abi Talib Allah ya dauke shi ya ajiye shi a sama ta uku zai dawo duniya lokacin da zai dawo shine zai zo da wannan Qur'ani Mustafa Fatima to shine mala yake duk wanda ya sharka akan harafi daya na Qur'ani cewa ba Allah ya saukar da shi ba ko kuma bai yarda da shi ba to wannan mutumin ya fita daga addini aw fi shay'in jaa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani abu da ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai yi bai yadda ba to kaga anan sufaye za su shiga kasan sufaye ma ba su kyale sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam ibn khaldun yake cewa laula tashayyu lama urifa tasawuf ba dan sufaye ba ba dan shi'a ba da ba za a san sufaye ba bi ma'ana shi'a ita ce ta haifar da sufanci to anan kamar yanda yake cewa ɗaya daga cikin malamansu yake cewa inna mri'an fina law jumi'at aqtab hadhihi al-umma ma balagha ma balagu sha'rata ahdina wa kayfa bil iman al-fardi wai muriri ɗaya ɗan ɗariƙa guda ɗaya da za a tara manya-manyan sahabban manzan Allah su waye kenan abubakar da umar da usman da ali ko da asharatul mubashari na biljanna ko ya ce ba su kai gashi ɗaya na ɗan ɗariƙa ba balle shi shehi ibrahim ko shehi ahmad tijjani ba ba cinyan ba kafan baya shi sa ka gansu suna alliance dawa ɗan shi'a ina fata an gane saboda haka su maganansu kenan to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to anan sufaye da dama akwai hadisan da in an zo karanta na manzan Allah sai su jingina wa izala ko? shine misali hadisin da imam muslim ya kawo shi a cikin kitabul iman da yake magana akan mahaifiyarsa ya ce na nemi izini a wajen Allah in ziyarci mahaifiyata sai Allah ya min izini in ziyarci kabarinta da na tsaya a daidai kabarinta sai na nemi izinin Allah ya bani izini in roƙa mata gafarar Allah sai Allah ya hana ni manzo Allah sai fashe da kuka sabai suka ce saboda kukan da manzo Allah ya buma dukkan mu muka yi kuka to in suka zo nan in suna so su aibanta ka sai ka ji an ce yan izala sun ce iyayen manzo Allah suna ina suna ina suna wuta kaga yanzu imamu muslim dan izala ne ya san da izala imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin kaga shine malam yace duk mutumin da ya shakka da wani abin da yazo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya faɗi wannan manzon Allah ko wani mutumi yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aina abi ya rasulullah ina babana yake ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ce abuka finna babanka na wuta sai ya juya yana kuka sai manzon Allah ya ce mai yazo da ya dawo sai ya ce abi wa abuka finna mahaifina da mahaifinka duk suna wuta waye faɗi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce a ya za a yi a ce baban da ya haifi manzo Allah na wuta annabi Ibrahim ba shi bane kakan manzo Allah baban shi ina yake yana wuta in baka yi mamakin wancan ba to ya za ka yi mamakin wannan shubuhar da za su jefa maka ai sun zo ne a lokacin da babu annabtaka a'a akwai burbushin ragowan addinin musulunci wanda annabi Ismail ya bauta wa Allah da shi a garin Makka waye ya canza mutanen Makka shine Amru bin Lu'ay shine farkon mutumin da ya kawo gumaka garin Makka shi kuma Amru bin Lu'ay suna kallon sa kamar matsayin malami ne shi yasa a cikin dalailun nubuwa na Imam Baihaqi ya kawo kissan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Isra'i wal Mi'raj yace ya ga Amru bin Lu'ai a wutan jahannama an zazzago da hanjinsa ta dubura yana zagaye ta kamar yadda jaki ke zagaye turkinsa saboda me yace ne farkon wanda ya shigo da gumaka jaziratul arab laraba ba su zama bautan gunki ba Shi ne wanda ya convincing din laraba suka fara bauta lata da uzza da manata da hubal da sauransu sa'annan kuma har ila yau ya ya ce ya ga warakata bin naufal a cikin aljanna warakata bin naufal kuwa ya riga manzan Allah sanin cewa manzan Allah manzo ne to saboda ne lokacin da manzon Allah ya fito daga kogon Hira tartajifu fuaduhu hadisin Imam Bukhari wanda zo da shi a cikin Kitabul Bad'ul eh, ko eh, Wahi yake cewa nana shi take bada labari lokacin da ya dawo gida yake cewa matarsa nana Khadija zammiluni dasiruni faqad khashitu ala nafsi ki lullube ni ki lullube ni ina jiye wa kaina tsoron abin da na gani me tace lan yukhziyaka Allah ta ce wallahi Allah ba zai taɓa wulaƙanta irinka ba kana sada zumunta kana taimakawa mabukaci kana kaza tana kaza irinka Allah ba zai wulakanta ka ba fa zahabat bihi ila ibn ammiha warqat bin nawfal kana qad tanassara wa qara'a al-injil bil ibraniya sai ta tafi da shi zuwa wajen dan amminta shine warqat bin nawfal shi kuma ya karanta bible da ibrananci saboda kirista ne shi a wannan lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya masa bayani sai ce laqad ja'aka namusul akbar allazi ja ali Musa sai ce sahibu sir ai namus bi ma'ana sahibu sirrin ma'abuci sirrin nan da ke zuwa wa annabi Musa mala'ika Jibril kenan ko ne ya zo maka sai ce kai ne annaban ƙarshe ya ni fi hajaza hina ma yukhrijuka qaumuk yace ya kai cona a ce ina da na lokacin da mutanenka za su kore ka a garin makka sai manzo Allah ce awa ni dan nan za a kore ni a makka sai ba shi kaida lan ya'ti ahadun billazi ji'ta bihi illa udiya wa ukhrija babu wani makhluki da zai zo da irin saƙonka sai an ƙi shi an kore shi fama bakiya warqata bin naufal il ammata bai dade ba sai rasu to daga nan ne manzo Allah ya fara kwadayin ya ga malaika jibrilu a karo na biyu saboda karo na farko ya tsorata wannan maganan da warqata bin naufal ya gaya masa da ya dawo gida sai yana burin ya gawa malaika jibrilu kaga warqata bin naufal? ya riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin cewa shi manzo ne kaga yayi imani da shi ko bai ba yayi imani da shi shi sa malaman tarihi daga ciki kamar yadda Sheikh Salih bin Uthaymeen a sharhin da yayi wa aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taimiyya da ya zo wannan kabiyar wajen bayanin nan Ya ce to kenan ya kamata mu ce mun yi wa malaman tarihi istidraki wato mu ci musu gyara da suke cewa awwalu man amana bihi wa a ah, khadija ko sai ce to awwalu man amana bihi warakata bin nawfal saboda shi ne ya gaya manzo Allah kai manzo ne na haka dai je bata san cewa shi manzo bane amma dai ta san dai haka kurin Allah ba zai kyale shi haka ba amma warakata bin nawfal shine farkon wanda ya fara tabbatarwa manzon Allah shi annabi ne sannan ka gana na Khadija na wajen sannan ta yi ne ta yi imani da shi sa'annan waye imani da shi sayyidina Abubakar saboda abokinsa ne kud da kud haka to kaga sakon da ke ciki kenan to wanda bai yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ko yayi shakka a ciki to wannan mutumin shine malam yake cewa laqi Allah ta'ala mukazziban ya riski Allah yana mai ƙaryata abin da manzon Allah ya fadi to wannan akwai question mark a kansa kamar ruwayan Imam Muslim ne hadisin Imam Muslim wanda ya zo yana bayani akan mala'ikan mutuwa da annabi Musa. Imam Muslim ya zo da wannan hadisi ne a wajen babin sallama neman izini kafin ka shiga gidan mutum. Cewa idan baka nemi izini a wajen shiga gidan mutum ba in ya fasa idanka ya fasa banza a shari'a ba zai biya komai ba ba diya ba kisasi ba komai. Sai kawo hadisin. annabi Musa yana zaune sai ya ga wani mutum ya shigo bai san cewa mala'ikan mutuwa ba ne. fushi saboda karfin da Allah ya annabi Musa yana tashi sai wa wannan mutumin mari a fuska sai idan ya zazzago zur sai mala'ika sai koma wajen Allah sai ce wanda ka turo ni wajensa yana tsoron mutuwa ga abin da ya mun sai Allah ya maida mai da idansa sai ce ka koma da ya koma sai ya zo mai da siffan da ya sani a matsayin cewa wannan wanda ya zo waje na waye shi mala'ika kaga a can shi bai san waye da ka ba ko shi yana ganin mutum ne ya shigo gidansa ba tare da izininsa ba ko ya tashi saboda fushi ya dake sa sai ce ni mala'ikan mutuwa ne Allah ne ya turo ni ya ce in baka zaɓi ko in karɓi ranka yanzu ko kuma ka duba wacce dabba kaga dabban eh, rago ko na laraba ka ga yadda suke da gashi a jikinsu sai ce ka duba wacce dabban in ta yi maka kowace shekara a zari gashi ɗaya ya in aka ci gaba da zarewa in ya gama karewa mai za a yi ya ce za a karɓi ranka sai ce to a karɓa yanzu muhallin shayar duk annabawa kafin a karɓi ransu sai an ba su me zaɓi kaga shi an ba shi zaɓi muhallin shayar a ciki manzo Allah ya ce shi annabi Musa bai san waye da ka ba bai san ya da ki mala'ika ba shi dai ya da kiwa mutum ina fata an gane to in ka zo ka karanta wannan hadisin sai ka ce ah ya za a ce ma an da ki mala'ika idan shi ya fita wallahi ban yadda ba kai shakka kenan ko waye ya bada labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin wa'annan hadisan ne suke amfani da shi wajen shubuha suke yada wa mutane sai kuma hadisin Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira wanda Imam Ibn Kathir ya kawo shi a karkashin karshen tafsirin suratul Ahzab ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha me ya faru shine sai ya kawo kissan Imam al-Bukhari ya kawo shi ne a cikin Kitabul Ghusl saboda Shafi'iyya suna da fahimtar cewa haramun ne mutum yayi wanka tsirara sai imamul bukhari ya kawo wannan hadisin don ya rusa wannan haramcin da shafi'iya suka tafi a kai cewa banu isra'ila suna wanka in congregation a cikin jama'a amma su tsirara suke wanka to annabi musa in zai yi wanka baya wanka cikinsu sai ya tafi shi can kadai shi kadai sai ya tuɓe kayansa tsirara sai ya wanka shine muhallin shahid din to sai suka fara kuskus ai abin da ya sa Musa baya zama cikinmu yana da gwaiwa shi sa baya wanka cikinmu don kada mu ga gwaiwansa ta in aka ce annabin Allah na da gwaiwa kaga an juyawa annabin Allah na kasu ko shi nan labari dai na ta yaduwa yana ta yaduwa to Allah yana so ya barrantar da annabi Musa daga wannan to ya za a yi sai sun gani tunda yanzu laisal khabaru kal muayana ko wanda ya gani ba ɗaya bane da wanda ya ji ko shikenan wata rana annabi Musa yana zuwa sai ya tube kayansa ga baki daya sai ya lullube kayansa da dutse haka sai ya aji yana da sanda sandan nan nasa sai ya kafa sandan a gefe sai ya shiga cikin kogi yayin wankansa da ya fito zai ɗauki kayan sai Allah ya ce wa dutsen gudu da kayan sai dutse ya fara gungurawa sai ya rike sandan yana bin sa ya hajar izari ya kai dutse kayana shi sa imamu ibn hajar al-asqalani da ya zo sharhin hadisin ya ce kakka yi mamaki annabi musa yana magana da dutse ko sai ce saboda dutsen ya yi aiki irin na masu hankali shine guduwa da me shi sa sai ce me dawo min da kayana tunda ya yi motsi to in ya ce mai kila zai iya tsayawa ina fata an gane sai ce to yana ta gudu Allah ya ce kada ya tsaya ya ci gaba da tafiya annabi Musa na bin shi yana gudu yana bin sa har sai da yazo tsakiyar banu Isra'ila sai Allah ce tsaya sai dutsen ya tsaya banu Isra'ila ah ashe ba yi da gwaiwa ashe ba yi da gwaiwa ashe ba yi da gwaiwa sai yayi wuf ya dauki kayan sa ya sa yana gama sa kayan sai ya rike sandansa ya dinga dukan dutsen da shi gub gub wani sai ta ai jimad ne wannan daskararren abu ne baya ji ta yaya zai ji zafi sai ibn hajar ya ce saboda dutsen nan yayi aiki na motsi saboda haka ya ladabtar da dutsen ya bari an ga al'auransa ina fata an gane shine Allah ya ce fa barra'ahu Allahu mimma qalu sai Allah ya barrantar da annabi Musa daga sukan da suka yi na faɗin cewa yana da gwaiwa wa kana inda Allahi wajiha shi annabi Musa yana da matsayi a wurin Allah kaga muhallin shahidi a ciki shine me kaga manzo Allah ya bada labari to duk irin wannan sai ce ya za a yi kamar yanda suke cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya taba ganin al'auransa dalilin su wai duk wanda ya ga al'auran manzo Allah zai zai zai makanci sai na na shi tace a ga mu muna wanka tare da mijina manzo Allah ina kwalfata yana kwalfata har yana cewa dan ina cewa rage min yana cewa rage min ka ga me duk wannan shubuhace suke kokarin jefawa akan shaksiya cewa na girmama manzo Allah wannan ai mu'amala ce ta yau da gobe ko na tsakanin miji da mata to sai suna kokarin korewa annan to shine sai malai ke ce maka irin wa'annan da suke jefa shubha a cikin irin wa'annan hadisan duk wanda yayi shakka a kansu to shi ma kansa akwai matsala a aqidarsa ba musulmi bane saboda ya kareta abin da manzo Allah ya tabbatar ina fata an gane to shine malai ce, fattaqillaha ka ji tsoron Allah yi mu'amala da irin wannan mutumin wahzar yi hattara da irin wannan mutumin ahad imanin ka kai kanka ka binciki imaninka idan ka ga ka fara samun shakka akan abinda Allah ce ko manzan Allah ce ka binciki imaninka akwai matsala ina fata an gane matsalar to ka kagan dalilin da yasa malam ya warware wa'annan matsalolin saboda akwai shubuhohi wa'anda yan bid'a suke fito da shi in suka tashi magana musamman na yanzu sai a jingina wa yan izala a ce ai izalanci ne ai dan izala ya ce kaza ai dan izala ya ce kaza wai dan dai ka ƙara kyamata saboda duk wani mutum musulmi in an ce ma manzo Allah yana da matsayi a zuciyarka ko bai da shi yana da shi to saboda haka sai a karkatar da tunaninka don ka ɗauki wannan mutumin yana da aibi ka fara shakka a kan saƙon da zai isar maka daman shi ne in ana so a jefa maka shakka shine a fara kururunta wannan mutumin a ɓata shi ka daina ganin ƙimarsa. to duk bayanin da zai maka ba za ka karɓa ba saboda ba ka ganin me ƙimarsa. to shi yasa malam yake ƙoƙarin seta ƙwaƙwalwar duk alis suna na duniya kada ka yaudaru da irin wannan kudiri ko da irin wannan furuci da wanda 'yan bidi'a suke amfani da shi Allahu Allahu ga to kaga anan malam ya baka ka'ida shi dai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rukunai ne guda hudu ta'atuhu fima amara yin biyayya ga manzon Allah a duk umarnin da ya bada wa tasdiquhu fi ma akhbara gaskata shi a cikin duk bayanin da manzon Allah yayi wajtinabi amma naha anhu wa zajar da nisantar duk abin da manzon Allah yayi hani akai ya tsawatar na hudu wa alla yu'badu Allah illa bima shar'a kada ka bauta wa Allah sai da abin da manzon Allah ya shar'anta to kaga wannan yana ciki shakka ko baka yadda da shi ba kenan shi sa wata rana kamar yadda imamu hakim ya zo da shi a cikin mustadrak nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuciya wuciya sai ga sayyidina Umar ya dauki wani yanki na attaura ya tsaya na kallo haka sai manzo Allah ya fasata yayi fushi yace ashakun anta ibn khattab kana shakka ne akan musuluncin nan da nazo da shi yace wallahi law kana akhi Musa hayyan lama wasi'athu illa tibai na rantse da Allah da annabi Musa na da rai ba abin da zai sa ya tsira a wajen Allah sai ya bi ni me ake so a nuna maka girman me ƙur'ani sai na umar fa ake gaya wannan ba ni fa ba kai ba fa sai na umar ake gaya irin wannan kaga yana nuna maka me matsayi na ne bin ƙur'ani Don Allah da manzansa saboda shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Abu Dawud ce taraktu fikum shai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati na bar muku ababai guda biyu matukar kun yi ruko da su har abada ba za ku taba bata ba sai ce me kitabullah wa sunnati littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa wani mawaki yake cewa la talmizuna ya khafafi shadduja بتسرع la وتطرف لا bi بالشذوذ فإننا سرنا على نهج خليل محمد ولكل قول نستدل بآية أو الحديث المستقيم المسند يتي لا تلمزونا يا خفافيش الدجا يا كوجي ما قندهن دري كذا كوجي بيمو بتشدد دسأنني وتسأوى تفرف دوتا قونا دائري وتسرع دا saurin bin abin da ba shi bane daidai sai ce fa sirna ala nahji khalili muhammadi saboda mu ahli sunna muna bin tafarkin badadi na ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulli qaulin duk maganan da zamu na nastadillu bi ayatin sai mun kawo aya aw al hadith musnadi ko kuma hadisi ingantacce ba rubabbe ba ba hadisi rubabbe ba saboda akwai hadisai da suke rubabbu akwai wanda suke ma ƙarya ne aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya faru da Imam Ahmad da Ishaq bin Rahawayhi suna tafiya su shigo wani masallaci irin malaman turmin nan sai wani ya tashi wai yana karanta falalan la ilaha illallah yace haddathani Ahmad bin Hanbal a ga kuma Ahmad bin Hanbal a gaban shi ƙarya zai yi kuma fa a sai Imam Ahmad ya kalle shi haka ya ka'irin dai barin kalli wannan da kyau ni dai a cikin ɗalibai na ba taba ganin wannan ba sai ce kala haddasa ni ishaq bin rahawayi a sai Isaka bin rahawayi ya kalli imamu Ahmad shi ma imamu Ahmad ya kalle shi a anta haddathahu kai ka karantar da shi wannan ma ce kai ka karantar da shi a ga mutane biyu ya kira sunan su bai san suna gaban shi ba su kuma basu taba ganin shi ba sai a wannan lokacin sai ce qalu ya har ya kai isnadin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi da Allah ya ce la ilaha illallah daga cikin falalar ranar tashin kiyama za ta zo da fiffike kaman tsuntsu za ta kwashi duk wani musulmi ta shigar da shi aljanna ka gana karantar da kai falalar me la ilaha illallah sai da ya fito daga masallaci sai imam Ahmad ya ce mai ana Ahmad bin Hanbal wa hadha Ishaq bin Rahawai ina ka gan mu mu biyu har muka baka wannan hadisin da ya kalle su sai ce ban san ku mahaukata ba ne sai yanzu kai kadai ne Ahmad bin Hanbali a duniya kai kadai ne Ishaq bin Rahawai a duniya ka san jahili da kwakwalwa zai rusa ka ba aya ba hadisi kuma hakan ne ai shi kadai ne Ahmad haka a kwakwalwance ko ai ba shi kadai bane mai sunan a hankalce kenan ko amma kuma shi min yake nufi ƙarya zai yi ya ɓoye da shi ya yi ƙarya to akwai irin hadisai rubabbu irin wannan sai ce to mu ba irin wa'annan hadisan muke kafa hujja da su ba muna amfani ne da hadisai ingantattu wanda suka tabbata da gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zamu dasa aya anan na ga kaman akwai masu azumi dan kada mu kuntata musu zamu ba da dama ga masu tambaya insha Allah subhanahu wataala gobe za mu zo sai mu daura daga waminar sunnati insha Allah subhanahu wa ta'ala